wasu masoya wasu masu suka wasu malamai ana ta magana a kan kafet da yake gidan sarki kafet nan an rubuta mai martaba khalifa muhammadu sanusi na biyu sarkin kano na ga mutane suna magana wasu suna cewa ai an sa sunan mazan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana taka. to farko dai abu ne mai kyau Eh, idan mutane suna ganin abu na kuskure ko na gyara ko daga wajen wane ne eh, su haskaka masa su bayyana da shi kuma da haka ake yin ilimi amma kuma yana da kyau su ma waɗanda suka yi suka eh, idan da akwai bayani ko da akwai hujja a gabatar musu su daita idan sun fahimta sun gamsu falilai alhamdu idan suna da wata hujja da ta fi su da maka da ita saboda haka ina roƙon waɗanda suka yi ta magana da malamai da wanda ba malamai ba a cikin wannan harkar su bani dama minti ɗaya mai bayanin inda nake ganin suna kuskure a cikin wannan magana ta su asalin magana in an koma kamar da wani malami yake cewa yayi min ishara zuwa muktasar a cikin babu ridda inda mai muktasar yake kawo abubuwan da suke sa musulmi ya yi ridda a ciki yayi zancen yin wani abu wanda yake madmuminsa kafirci ne yace ka ilqa'i mushafin bi qadarin kamar ɗaukan alƙur'ani a jefa shi a cikin ƙazanta ko a cikin najasa so da kuma ye gaba ye gaba sai ya ce ko jefa sunan Allah a ciki mai jawab da clear da mai sharhu tattir duka sun yi magana cewa yadda aka ce sunan Allah din nan ya ce haka ma sunayen annabawa wato wato nan yake cewa eh, mai shirji yake cewa eh, mai joy the cliff ya kawo maganar yake cewa wato jefa alqur'ani ko jefa sunan Allah ko jefa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazanta ce duka riddani to saboda ina ganin da wannan suka dogara cewa an sa Muhammad a cikin sunan saka taka shi wulakanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fahimta ta ga hujja ta na bayar magana tana cikin muktasar kuma a duba hashiyacin dasuki akan tatir a duba hashiyacin sawi akan shafu sagir za a ga abin da ake nufi da sunan annabi shine in aka karrana shi ko aka ayyana shi aka tabbatar cewa annabin ake nufi da wannan ba wai kawai mutlaqan ba amma idan akwai wanda yake da wata hujja wacce ba wannan ba a shirye muke mu karɓe ta mu saurare shi wannan ita ce fahimtar mu Allah ya fahimci da mu gabaki daya kuma ya gane da mu ah, gabaki daya kamar yadda nace ba na son daukar lokaci na bada amsa akan waɗannan abubuwan amma abin da ya bani mamaki magana ta yawa sun ji har da wasu cikin malamai sun kira suna cewa mutane suna magana akai eh, sun damu nace amma akar magana akai kasan wani abin ba haka yake kuma idan aka ce shikenan dan mutane na magana a social media za a ce bin abin da abin da suka faɗa ba mutane adalci ba sai a ce mutane su koma makaranta yanzu wani wace da wannan abin bai gani ba wace da ya karanta Jawahir Iklidi ko Shehu bai ga kuma bayanin da da suke ba ko bayanin da sawiye ba na me ake yi da sunan annabawa kaga wannan ya zama dama da kowa zai koma makaranta ya kara karanta wani abu mu ma wasu da zamu iya komawa idan an ba mu wata hujja mu karanta wani abin da ba mu sani ba Allah ya fahimci da mu